miladiya shekara 2017 gama a wannan masallaci na ahal wal jama'a waton santa ta ahal suna da ke jihar Niger a nan Basrot inda muka samu malami waton Dr. Lawal Abakar Shaibu daga Kano wanda tare da an ramansa Abdulrashid Suleiman Jega inda jiya aka fara karatu ana cikin sautar Yunus an kwana ayata sha ɗaya aka ta kwana yau za ta shi insha Allah aya ta sha biyu cikin suratul Yunus <clears throat> muna fata yan uwa a kashe waya ko a sa silent kuma kamar yadda malam ya bayani jiya zai ta'allaka mafi yawan katun a cikin radul azhan ila ma'anar qur'an na shehul allama hafizahullah wa rahimahullah watan abakar muhammad gumi wanda yake cewa kuma yana buƙatar a matsayin ɗalibai su buɗe littafin domin su gani saboda fa'idantuwa kala biyu idan tuntuɓin harshe a yi tsallake sai a dawo idan kuma aka ji sai a amfana allah ya mu dace kamar kuma yadda aka sani cewa kowace shekara akan yi bayani game da mata da ke can wurin don allah su rinka saurare su natsu muna fatan za a samu su watan majigin da ake kallo kullum insha allah muna shirye-shiryen samun majigin saboda yawan su ya kai yawa yanzu suna buƙatar majigi domin saurari amma don Allah samu natsuwa don jiya aka fara katun yau ne zuwa in Allah da dai yan kwana biyu ne za a samu majigin da izinin Allah kuma wani ya mana alƙawarin zai kawo mana kanofi guda hudu domin a sa saboda halin ruwa da ake ciki Allah ya saka alkhairi don haka yanzu zan ba a ran mai fara karatu Allah shi mana jagora a kashe waya da Allah mata da ke can don Allah su yi saurara don magana suna shigowa cikin karatunmu eh, akan aram bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من الخلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli haka yan uwa assalamu wa rahmatullah barkamu da wannan maraice na litinin uku ga watan Ramadana, a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 29 ga watan biyar a shekara ta 2017 miladiya a jiya mun yi karatu a farkon aya ta goma sha ɗaya inda lokaci ya cin mana muna tsaka da karatu cikin aya ta goma sha biyu cikin wannan sura mai albarka Surat yunus da haka yau ma zai koma ya fara ɗauko mana karatu daga farkon aya ta goma sha biyu ko ma mu ce daga farkon ta sha ɗaya mu yi tankaɗe mu yi rairaya sai kuma mu ɗora faɗin Allah madaukakin sarki walau yu'ajjilu linnasi lin-nasi sharra jiya mun yi bayani dangane da ita wannan aya a yau ba za mu ɗauki lokaci ba a kanta sai dai wata ishara wacce za mu yi a gurguje sai mu shuɗe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair da a ce Allah yana gaggauta wa mutane addu'o'insu na sharri ta fuskar amsawa irin yadda suke neman a gaggauta musu ta fuskar addu'o'insu na alkhairi wajen amsawa laqudiya ilaihim ajaluhum da ko shakka babu ajalinsu ya ƙare ma'ana da sun halaka mun yi bayani akan menene gaggawar addu'a menene matsaya ta addinin musulunci kan haka yin gaggawa a cikin addu'a shine mutum ya yi roƙo ya ce yanzu yake so Allah ya amsa masa wannan abu ne mara kyau balma yana daga cikin abubuwan da Allah yake ƙin amsa addu'ar bawa idan ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda mun karanta hadisi a jiya yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa wa ɗayanku sa in dai bai yi gaggawa ba sahabbai suka ce menene gaggawa a cikin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shine mutum ya ce qadda autu qadda autu falam yustajab li nay addu'a nay addu'a ni ba amsa min ba to ya yi wa Allah maɗaukakin sarki gaggawa wannan yakan sa Allah ya ƙi karɓa addu'a to sai malamai suka ce kalmar walau da take farkon ayar wanda harful imtina ne limtina, imtina il jawab limtina'i shart mana da a ce Allah yana gaggawa kenan wannan ya nuna baya yi da ka baya daga cikin ɗabi'un Allah subhanahu wata'ala gaggawa shi yana bin komai ne a sannu a sannu da a ce Allah subhanahu ta'ala yana yi wa bayinsa gaggawa ko yana gaggawa cikin al'amuransa da yau babu duniya da ta rushe an gane ko da haka ubangiji subhanahu ta’ala ya ce wala a lahum kai ma karkai wa ka gaggawa ma'ana yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni a lokacin da ya ce da shi wasu birka ma sabara ulul azmi minar rusuli sai yace wala a lahum ka yi haƙuri kamar yadda sauran manya-manyan annabawa masu ƙwazo da himma suka yi haƙuri kada ka yi wa ka gaggawa a wata ayar Allah ya ce fa mahilil kafirina amhilhum ruwaida ka bi kafirai a sannu a sannu ni ma ina bin su ne a sannu a sannu da haka Allah madaukakin sarki baya gaggawa ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ya ce Al'ajalatu ajalatu minash shaitan wa ta'anni min Allah gaggawa aikin shaiɗan ce amma bin abu sannu sannu wannan kuma aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala to sannan Allah ya ce laqudiya ilaihim ajaluhum wannan bisa ga kira'ar jumhuru laqudiya ilaihim bina'an lil majhul an karanta kuma bina'an lil ma'lum ma'ana fi'ilun fi'ilun mabniyun ala ma lam yusammi fa'iluhu shine abin da ake kira mabni lil majhul laqudiya da an zartar ba a faɗuwa zai zartar ba a wata ƙira'ar laqada ilaihim ajalahum da Allah ya zartar musu da ajalinsu domin Allah maɗaukakin sarki shi ke hukunci kuma shi ke zartar da ajali kuma ajali na bayi a hannunsa yake su ba subhanahu wa ta'ala a ƙarshe sai Allah ya ce fa nazaru allazina la yarjuna liqana fi tughyanihim ya'mahun za mu bar waɗanda ba sa tsoron gamuwa da mu fi tughyanihim cikin shishigin ya ya'mahuna suna ɗimuwa me ake nufi da shishigi shine ƙetare iyaka domin at daga at ne ne kullama jawaza haddahu fa huwa tagin wa tughyan inna lamma ɗagal ma uhamalnakum fil jariya duk abin da ya ƙetare iyaka a larabci akan ce da shi daga daga nan ne aka samu tughyan ala wazani fu'ulan da haka Allah ya ce za mu bar waɗanda ba sa tsoron gamuwa da mu cikin shishigi da wuce gona da iri da ƙetare iyakokinsu suna yin ɗimuwa ma'ana ba za a dawo da su kan daidai ba ba kuma za a shiryar da su ba daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki Allahu yastahzi'u bihim Allahu yastahzi'u wa fi Ya yace Allahu yastahzi'u ubihim Allah yana rama izgili da munafakai suke wa muminai waya mudduhum kuma yana ingiza qiyarsu fi duguyanihim cikin shishiginsu da ketare iyakarsu mahuna suna ɗimuwa. daidai da faɗin Allah wa nuqallibu afidatahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal hmm. wa nadharuhum Allah آذانهم wani kallibu يقول rinka أبئدتهم زامرن كججو يزكى zukatansu kama lam yu'minu wa absarahum da idan dinan su ma na murinka kautar da su gabaran daidai kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda dai basu yi imani da shi ba tun a karan farko sai ce wa nazaruhum fi tughyanihim yamahun kuma za mu bar su a cikin ɗimuwarsu da shishigin suna kai kawo suna dimuwa suna rikicewa al'amuransu suna ƙara dagulewa a madadin su gyaru a wata ayar Allah ya ce wa laura himna rahimnahum wa kashafna Allah ya ce himna rahimnahum da a ce mun ji kansu wa kashafna ma bihim min durrin mun yaye musu cututtukan da suke damunsu, inda mun musu hakan ma tare da haka lalajju fi ya amahu sai sun ci gaba da zurfafawa cikin shishiginsu suna ɗimuwa mana dai ba za su dawo kan turba madaidaiciya ba to da haka wannan ayoyi da ire-iren su ubangiji yana nuna cewa yana ƙyale waɗanda suka zaɓi ɓata kan cewa su ci gaba da rayuwa akan ɓata su sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai shiryar da su ba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da haka mala yace ay alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun ay yataraddaduna na fi a'malihim as-sayyi'a za su ta kai kawo su rinka dimuwa cikin ayyukan su munana wa maqalatihim ash-shani'a da kuma zantuttukan su waɗanda suke marasa kyau ila nihayati masirihim al-fadhi' har zuwa ƙarshen makomasu wacce take ba ta da kyau wacce ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu bala yace wa bi munasabati istijali sharri abin da ya kawo zance na gaggawa sharri ma'akara hatihi tare da kasance wasu abin ki uradu suratul insan ko uridu suratul insan faƙala wannan yasa Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki ɗan adam a karan kansa ya buga misali da shi don mutum ya gane shi kansa wane ne shi domin ɗabi'ar ɗan adam ne gaggawa to tunda maganar gaggawa ta zo bari a ɗauki shi kansa ɗan adam mai ɗabi'ar gaggawar a yi magana a kansa shin kowane ɗan adam ne yake da gaggawa ko waɗansu ne daga cikin 'yan adam suke da gaggawa to shi ne Allah subhanahu Ta'ala zai mana bayani domin a wani waje a cikin suratul isra ubangiji ya ce wa kanal insanu ajula ɗan adam yana da gaggawa a wani waje cikin suratul anbiya ya ce khuliqal insanu min ajal an halicci ɗan adam da gaggawa to da haka ɗan adam ana nufin kowa da kowa ko ku akwai wani za mu ji a nan gaba sai Allah ya ce me وإذا مس الإنسان الضر دعانا Allah ya ce wa idza massal insana durru idan cuta ta shafi mutum malam yace alkafiru ana nufin mutumin da yake kafiri menene addurru cuta malam yace almardu kamar rashin lafiya wal faqaru da talauci da'ana li jambihi sai kaga yana kiran mu a kwance lafazin li jambihi ana nufin ala jambihi sai kaga yana kiran mu a kwance ma'ana idan wahala ta yi wahala musiba ta yi musiba ɗan adam yana kwance ma addu'a yake yi mm. saboda me saboda yana neman a taimake shi yana neman mafita to da haka Allah ya ce idan musiba ta samu mutum da'ana li jambihi kalmar jamb ana nufin sashin jiki wanda sashin jiki da shi ake kwanciya ko dai sashi na dama ko sashi na hagu ko kuma sashi na baya idan mutum ya yi kwanciyar rigingine Allah maɗaukakin sarki ya ce lijambihi saboda lamun tana daga cikin huruful jarri a madadin ya ce ala jambihi sai kawo lijambihi saboda da ala da la dukkaninsu huruful jarri ne malaman nahawul larabci suka ce wa huruful jarri yanubu ba'daha an ba'd kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina utul ilma min qablihi innal ladhina utul ilma min qablihi kaga nan khiruna lil azqani ana nufin yakhiruna alal azqani sai aka kawo lamun wakilci ala to haka nan ma da'ana li jambihi ana nufin da'ana ala jambihi sai ya rinka kiran mu yana roƙo yana addu'a a lokacin da yake a kwance to sai malamai suka ce wannan ya nuna ana yin addu'a a kwance addu'a a kwance ba laifi bane ba balma cikin koyarwa sunna akwai addu'ar ma kwanciyar sannan kana kwance in zaka canje yanayin kwanciya sunna ta koyar da addu'o'in da ake yi idan mutum zai kwanta bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uha har zuwa ƙarshe idan mutum yana kwance ya ji kwanciyar ɓangare ɗaya ta yi masa nauyi ya gaji zai canja to kuma sai yi addu'a ta canjawa la ilaha illallah wahidul qahar rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar wannan yana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi a halin kwanciya to da haka Allah ya ce da haka Allah ya ce da ana lijambihi ai da ana ala jambihi sai kiraye mu alhalin yana kwance saboda tsananin bukata da son mu taimake shi malai ce ai mutaji'an abin nufi zai yi addu'a a halin kwanciya au ƙa’idan ko a halin zama au ƙa’iman ko a halin tsayuwa ma'ana addu'a ko ka yi ta a kwance ko ka yi ta a zaune ko kuma ka yi ta a tsaye mala ya ce ai fi kulli halin ana nufin dai a cikin kowane yanayi a kowane yanayi mutum yana iya roƙon Allah kwance ko zaune ko tsaye an faɗi wannan halayen ne guda uku saboda dole ɗan adam baya fita daga cikin waɗannan halaye duk wanda baka same shi a kwance ba to yana zaune duk wanda baya kwance baya zaune to yana tsaye ba yadda za a ka samu mutum baya zaune baya kwance baya tsaye to ya yake babu Ɗan adam baya wuce wannan hali guda uku ne Allah madaukakin sarki ya faɗa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar fi khalqis samawati wal ce inna fi khalqis samawat lallai cikin halittar sama wal ardi da ƙasa waqtilafil Laili da sabawar dare wan nahari da wuni la ayatin akwai tarin ayoyi li ulil albabi ga masu hankali suwaye masu hankali sai Allah ya ce allazina yadhkuruna allaha qiyaman wadanda suke ambatan Allah a tsaye wa qu'udan da a zaune wa ala junubihim da a kwance kaga anan ala junub shi yazo a ƙarshe a ayar ali imrana amma a nan ayar yunus da ana li jambihi shi ya zo a farko au aukaidan can kuma da aka ce ala ya eh, eh, yadhkuruna laha qiyaman shi ya fara zuwa a farko wa qu'udan na biyu wa ala junubihim na uku mana dai an canja yadda jerin yake a can a madadin yadda yake a nan to malamai suka ce abinda Allah yake nufi suna kiran mu a kowane hali halin kwanciya ko halin zama ko halin tsayuwa da haka wannan ya tabbatar mana da cewa zikirin Allah ko addu'a a kwance ko a zaune ko a tsaye daidai ne ba laifi ba ne da ba daidai ba ne Allah ba zai siffanta masu yi da cewa masu hankali ba la'ayatin li'ulil albabin lazina ya zukuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala to sannan sunna ta koyar yaya zikiri yake a zaune ya yake a kwance ya yake a tsaye shine zikirin zama zikirin tashi zikirin kwanciya zikirin tashi zikirin tafiya manzo Allah in zai zauna a waje akwai zikirin da yake yi a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq in zai tashi akwai zikirin da yake yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik in yana tafiya yana zikiri an tambayi na Aisha kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalat kana yadhkuru allaha ala kulli ahyani ya manzon Allah yake tace a kowane hali zikiri yake a zaune a tsaye a kwance sallallahu alaihi wasallam to da haka mutum in ya shiga halin matsuwa za ka tarar yana addu'a a kwance yana addu'a a zaune yana addu'a a tsaye dan Allah madaukakin sarki ya yaye masa halin da yake ciki wannan kuma daidai ne to sai dai inda matsalar take ina ma a ce idan Allah ya yaye masa shi kuma ba zai manta da Allah ba ina ma idan Allah ya fitar da shi daga halin kakanika yi kuma ba zai manta da Allah ya masa tawaye ya daina masa biyayya da magiya ba kamar yadda ya masa a lokacin da yake cikin halin kakanikai yi to amma da yawa daga cikin mutane ba haka suke ba da yawa daga cikin mutane in suna cikin halin wahala suke bin Allah amma da zarar sun fita daga halin wahala sai su manta da Allah in yana da kuɗi ya manta da Allah in talauci ya fafaro shi sai ya dawo ya tare a masallaci in yana da mulki ya manta da Allah amma a lokacin da ya faɗi daga mulki ko bai ci zaɓe ba ko makamancin haka to shi kuma na Allah ne kaga wannan ba karaman musiba bace wannan ba kyakkyawar ɗabi'a bace ba Allah yana son a roke shi yana son a yi masa magiya yana so a nace masa amma a kowane hali ka nace wa Allah a halin wadata haka ka nace masa a halin tsanani to wannan zai nuna cewa da gaske din kai na Allah din ne da haka Allah madaukakin sarki ce falamma kashafna anhu durrahu amma yayin da muka yaye masa cututtukansa da damuwoyinsa marra ala kufrihi marra sai kaga ya shuɗe ka allam ya da'una ila durrin masahu kamar ba shine ya kiraye mu zuwa ga wata cuta da ta addabe shi ba dan mu yayi masa shine mala yace marra ala kufrihi abin nufi sai ya ci gaba bisa ga ayyukan kafirci ka allam ya da'una ila durrin masa mala yace ka anna anan mukhaffafatun ka anna anan abas sauƙaƙawa ce asali ka anna ne amma sai aka kawo ta ka an a madadin a yi mata shadda sai aka yi mata takfifi madadin ka anna lam yad'una ila durri masa idan zaka karanta haka zaka ji yi nauyi akan harshe to bisa ga ka'idar sauƙaƙawa yasa sai ba a yi mata shadda din ba sai ta zama ka allam yad'una a madadin ka anna lam yad'una ila durri masa da haka shine mala yace mukhaffafatun an sauƙaƙa ta ce amma asali anna ce mushaddada wasu mahzufun an kuma shafe sunanta domin anna tana da ismu tana da kabaru da inna da anna dukkaninsu suna daga cikin nawasib waɗanda suke wa mubtada nasaba su yi wa khabar damma da haka galibi idan an kawo su ko a kowane lokaci zaka samu suna da suna kuma suna da kabar sunan su mai nasaba kabar din su mai rufa'a an gane ko da haka mala yace asalin ta ka annahu ne to sai aka cire shaddar kan nono sannan kuma aka shafe damirin hu sai ta zama ka an lam una ila durrin masahu kai ka ce ma jiya da shekaran jiya bai yi wa Allah magiya bai yi wa Allah naci ne yayi masa cutar da ta dame shi ba ai ila halatihi ula sai ya koma zuwa ga halinsa na farko wa taraka du'a ya daina addu'a wa hamala janiballahi yayi watsi da kulawa da bangaren ubangiji subhanahu wataala ta hanyar yayi masa da'a sai Allah ya ce kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun irin haka ake kawata wa mabarnata abin da suka kasance suna aikatawa duk mabarnaci in ya shiga halin kakanika ya sai ido ya raina fata sai ya zo ya nace ya ta cewa a yi masa addu'a shi ma ya ta yi ba dare ba rana amma da zarar ya fita daga halin wahala to kuma ya manta da wanda ya fitar da shi daga wannan hali na kakanika wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to anan sai malamai suka ce kamar yadda na gaya mana wannan ɗabi'un ɗabi'un kowane ɗan adam ne da haka kalmar wa'iza, masal, insan al insan anan ana nufin jinsi duk wani ɗan adam haka yake suka ce kowa ma da mumini da wanda ba mumini ba wannan ɗabi'a ce da Allah ya gina ɗan adam a kanta kamar ɗabi'ar gaggawa domin wannan ɗin ma kamar wani nau'i ne na gaggawa to amma waɗansu malamai suka ce a'a a nan al'insanu da ake nufi al'insanul kafir mutum amma kafuri mumini baya haka shi mumini in yana cikin halin kakanika yi ya tuna Allah in yana cikin halin walwala shi na Allah ne da haka shi mumini ba haka yake ba to sai mu koma zuwa ga ayoyin alkur'ani sai mu ga su raba mana gaddama shin wani mutum ke da irin wannan ɗabi'a kowa ne ko ka sai kafiri a nan ubangiji subhanahu wataala ya bar abin kofa rufe a wasu ayoyin Allah subhanahu wataala ya yi ishara akan abin da zai iya tantance mana da wa ake a wani waje Allah subhanahu wataala ya ce wa idza an'amna 'alal insani wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu ash-sharru kana ya'usa Allah ya ce wa idza an'amna 'alal insani idan muka yi wa mutum ni'ima a'rada sai kaga ya bujire wa na'a bi janibihi ya janye jikinsa amma wa idza massahu sharru in ku cuta ta kamo shi kana ya usa kuma sai ya kasance mai ɗebe ƙauna ma'ana ya rinka jin cewa shi tasa ta ƙare Allah madaukakin sarki ba zai yaye masa halin da yake ciki ba kaga wannan ɗabi'a ce irin wannan makamanciyar wannan wacce Allah ya ce mutum yana da ita a wata ayar Allah ya sake cewa wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa abi janibihi wa idza massahu sharru fa du'a'in arid wa idza an'amna 'alal insan in muka yi wa mutum ni'ima a arada wa na'abi janibihi sai ya bijire ya janye jikinsa daga Allah ya janye jikinsa daga wajen ibada ya janye jikinsa daga ayyukan alkhairi amma wa idza massahu sharru idan cuta ta ciyo shi fa zu du'a'in arid sai ta addu'a ba ji ba gani dan neman mafita da neman yayewa a wata ayar Allah ya ce wa masa massal insana durrun wa idza massal الإنسان ضر دعا ربه منيبا Allah ya ce wa idza an'amna wa idza insana durrun idan cuta ta shafi mutum da'a rabbahu muniban ilaihi sai kaga yana roƙon ubangijinsa ya koma ya tare a wajensa thumma idza khawwalahu ni'matan min amma daga baya idan Allah ya masa wata gagarumin ni'ima daga gare shi nasiya eh? nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu sai kuma ya manta abin da yake yi na roƙon Allah a dacen da bauta masa an gane ko Waje alalillahi an dadan. kuma sai ya sanya wa Allah maɗaukakin sarki kishiyoyi li dilla an sabili dan ya ɓatar da mutane ko ya ɓatar da kansa da kansa daga tafarkin Allah a ƙarshe sai Allah ya ce ƙulta tamatta'a ko kufrika ƙalila. ce da shi ka ji daɗin kafircinka na ɗan wani lokaci to kaga wannan ayat ta tantance da wa ake kafiri ɗabi'ar ta kafuri ce a wata ayar Allah subhanahu wata'ala dan ya da fito da abin fili sai ce wala in azaqana al insana wala in azaqana al insana minna rahmatan thumma naza'naha thumma ولئن ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني نعم إنه لفرح فخور إلا الذين إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة وأجر كبير to ita ma wannan ayar haka Allah ce wala in azaqana al-insana rahmatan minna idan muka dandana wa mutum wata rahama daga gare mu thumma naza'ana ha minhu sannan daga baya muka kwace innahu la ya'usun kafur sai kaga ya koma ɗebe kauna yana aikata tsantsar kafirci wannan ya dada tabbatar da cewa me kafuri ke da wannan ɗabi'a ɗabi'ar asali ta kafuri ce sai Allah a gaba sai ce wala in azaqnahu na'ama a ba'da darra'a massathu la yaqulanna dhahaba sayyiatu anni innahu lafarihun fakhur sai Allah ya ce illal ladhina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir kadai sai waɗanda suka yi haƙuri sannan suka yi imani suka yi aiki nagari irin waɗannan suke da babban lada a wajen ubangiji sannan kuma gafara tana nan tana jiran su. to da haka malamai suka ce kalmar insana kenan a nan ta nuna al-insanul kafir ake nufi kuma wannan shine abin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa kamar nan Sheikh Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama haka imamul Al-Qurtubi haka Ibn Kathir da yawa daga cikin malamai duk sun ce al-insanu ana nufin Al'insanul kafir ma'ana ɗabi'a ce asali ta kafirci tunawa da Allah a lokacin wahala mantawa da Allah a lokacin mai ni'ima da jin daɗi amma ainihin ɗabi'ar mu imani shine tunawa da Allah a lokacin wahala kuma tunawa da Allah a lokacin yalwa da ni'ima domin Allah subhanahu wata'ala ya ce innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أدري dole za mu زام mu dakata haka in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu karasa daga inda muka tsaya mu ɗora mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah